Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM da LOL da tashar mu tafi Afirka kan mita 200.5 zangon FM. A birnin Yabai a Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna na abiya hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka gabatar muku da shirin yau ranar Asabar goma ga watan Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku ta abin muke tafe da shi mu fara da kanin labaran duniya Ibrahim ka almasi Garba gare ka. To shugaban Amurka koko shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau dinnan asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da yadda za a kare wato nahiyar turai. Shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta mummunar wutar dajin California din nan da sakaci sannan amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama ma jiragen yakin gamayyar da saudiya ke jagoranta a ƙasar yemen to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga abuja <clears throat> inda za ku ji kokarin da dakarun sojin najeriya ke ci gaba da yi domin wanzar da zaman lafiya wajen yakar 'yan ƙungiyar boko haram a yau in ka duba duk duniya yaƙi ya koma ta sama ana maganan air power kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakaru na sama suke yi saboda training da suka samu za a ci gaba da samun nasara haka kuma daga jamhuriyar Nijar za ku je cewa al'ummar Fulani sun yi watsi da kiran da 'yan ta'addan arewacin kasar Mali ke masu kamar mu tsakanin mu da iyaka da mali ya kai shekara talatin da muke fama da tashin hankali kwace-kwacen dukiya kashe-kashe tsakani a al'ummomi na wannan mun san da shi mali haka ne ake burkina haka ne ake nigeria wannan ba a kazancin sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga ibrahim ka almasi garba amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau dinnan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai. Washe garin isar shugaba Donald Trump birnin Paris yanda isarsa ke da wuya ya ciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin. Da suka fara tattaunawa a fadar Elize, shugaban Amurka ya sake jaddada bukatar sake raba nawayar kare nahiyar Turai yadda ya kamata. muna son ganin turai ta yi ƙarfin gaske a cewar trump sai kuma shi shugaba emmanuel macron ya mai da magana da cewa na yi imanin cewa muna buƙatar turai ta yi ƙarfin gaske kuma matakan tsaronta su daɗa inganta to amma shugabannin biyu sun kiyaye sukar juna musamman a bainar 'yan jarida sai dai tun da farko jirgin shugaban amurka na air force one na, sauke shugaba trump a jiya jama'a a filin jirgin saman oli na kasar faransa kenan sai shugaba trump ya yi sallama da caccaka inda ya bayyana kiran da shugaba macron ya yi cewa a kafa rundunar sojin turai da abin da ya kira rainin hankali a halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban amurka donald trump na can kasar faransa wannan bai hana shi amfani da kafar sada zumunci ta twitter ba wajen sukar jami'an gwamnatin jihar california waɗanda ya zarga da sakaci kan batun shawo kan wutar dajin nan da ke laƙume yankin gabar yamma ya ce wutar ta auku ne sakamakon rashin tafi da harkokin dajin yadda ya kamata sannan yi barazanar hana su duk wani tallafi daga gwamnatin tarayya shugaba trump bai ambaci matsalar rashin ruwan sama da bushewar kasa da yankin california ke yawan fuskanta ba hukumomin tsaro a arewacin california a jiya juma'a sun ce mutane tara sun mutu sanadiyar wutar dajin wadda ɗaya ce daga cikin guda uku da suka ƙona gidaje sama da dubu shida da sannan suka tilasta gaggauta kwasar jama'a daga muhallansu wutar wadda ta tashi ranar alhamis ta kusa ninkawa har zuwa hudu zuwa ji jama'a jama'ai sun ce kashi biyar cikin ɗari na wutar ne kaɗai aka iya kashewa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama ma jiragen yakin gabayyar da saudiya ke jagoranta a ƙasar yemen ƙasar saudiya dai ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci amurka ta daina saboda yanzu sojojin gamayyar su ma sun iya zuba mai ɗin a sararin sama jami'an gwamnatin amurka sun ce kusan kashi ashirin cikin ɗari na jiragen yakin gamayyar amurkar ce ke basu mai a sararin sama gamayyar da saudiya ke jagoranta mai goyon bayan gwamnatin yemen ta fara kai hare-hare kan 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan iran tun a watan maris na shekara ta biyar tun sannan majalisar ɗinkin duniya ta yi kyasin cewa an kashe mutane sama da dubu goma kuma akasari ta hare-haren jiragen sama. Ƙasar Rasha ta ɗau nauyin wata tattaunawar da aka yi jiya jama'a tsakanin wakilan gwamnatin Afghanistan da kuma na Taliban a yunkurin Rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe shekaru bakwai ana yi ko kuma goma sha bakwai wanda ƙasashen yamma suka yi ta ƙoƙarin kawo ƙarshensa suka kasa. A baya sau biyu ana ta ɗage tattaunawar da Rasha ta shirya ana gab da fara tattaunawar. bayan da gwamnatin afghanistan ta ki shiga tattaunawar shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan yau asabar ya rarraba kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar saudiya din nan jamal khashoggi ga ƙasashen burtaniya da faransa da jamus da saudiya da kuma amurka nan take dai ba a samu tabbaci daga wata daga cikin ƙasashe biyar ɗin cewa ta samu kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar ba ministan harkokin wajen turkiya mevlu kasaglu ya faɗa a farkon wannan satin cewa gwamnatin turkiya na da ƙarin bayanai kan yadda aka yi wannan kisan kuma wai mai yiwuwa dai a rarraba ma jama'a muddin aka gama binciken labarin da ku saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne da rahoto daga abuja najeriya inda za ku ji cewa hedkwatar rundunar sojin saman najeriya ta ce jiragen yakinta sun karkashe mayakan boko haram inda suka yi kaura daga yankin tafkin chadi zuwa arewacin jihar borno ga wakilinmu hassan maina kaina da cikakken rahoton Air Task Force Operation Lafiya Dole conducted the airstrikes yesterday. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle da Ramola. ke karin bayani kan wani mummunan hari da jiragen yakin sojin saman Najeriya suka kai inda suka karkashe mayakan Boko Haram masu yawan gaske a arewacin jihar Borno. Ya ce biyo bayan bayanan sirri da muka samu cewar 'yan Boko Haram sun kwaso wasu mayakansu daga zirin yankin tafkin Chadi inda suka yi kaura zuwa arewacin jihar Borno a wuraren ƙauyen Talala a jigin da Mun ƙara tura wasu kuraman jiragen leƙen asiri inda suka tantance kuma suka tabbatar da yawan mayakan wanda suka yi gidaje irin na baca-baca haka karkashin duhuwar bishiyoyi da ke wannan yanki na talala nan take kuma jiragen mu da ke karkashin rundunar operation lafiya dole samfurin alpha jet ka tunkari wannan wuri inda suka buɗe musu wuta mai yawan gaske suka rugurguza wannan sansani kana aka kashe da dama daga cikin 'yan boko haram ɗin. a cewar air commander baba gamawa mai ritaya da irin wannan farmaki lalle za a kau da 'yan ta'addan sannu a hankali a yau in ka duba duk duniya yaki ya koma ta sama ana maganan air power kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakaru na sama suke yi saboda training da suka samu za a ci gaba da samun nasara ko wannan abubuwa shure-shure ne baya hana mutuwa insha Allah za a zuwa ƙarshen wannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwa haka za mu ci gaba da yi ana samun nasara ana kakkashe su masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun wanda ya ba wa sojojin saman Najeriya ya nemi da su ƙara mai da hankali sosai wurin ci gaba da ƙara tattara bayanan sirri intelligence da ake samu ya kamata a ɗan shi saboda akwai abin da ɗaya shi zai ɗauka a ƙasa amma kuma akwai abin da ake kira human intelligence kuma ya kamata a samu ana collaboration saboda in ka duba duk wani yakin ɗan ta'adda da yake faruwa a duk duniya gabaki daya alabashi Syria ne alabashi Iraki ko kuma Yemen da sauransu a Force su suke taka rawa a irin wannan yakin saboda haka Nigerian Air gaskiya suna babban nasara akan wayannan yan ta'adda na Boko Haram Air Commander Daramola ya ce sojojin saman Najeriya za su ci gaba da aiki tare kafada da kafada da su sojojin ƙasa har sai sun kammala ganin bayan burbushin mayakan na Boko Haram da suka rage Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Babban gwamna. Ruwan kaya miya allura. a gaida Hassan Maina Kana yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan arewacin ƙasar Mali suka buƙaci al'ummar Fulanin ƙasashen Afirka ta yamma su ci gaba da yin jihadi a wannan yankin sai dai tuni shugabannin wata ƙungiyar makiyayan jamhuriyar Nijar sun yi watsi da wannan kira ga rahoton da wakilin Musulun Mumuni Barma ya haɗa mana. A wata bidiyon da aka saka a yanar gizo a yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne shugabannin ƙungiyoyin da suke kiran kansu na jihadi waɗanda suka hada da tsohon jagoran 'yan tawayen mali iyad agali da ɗan ƙasar algeria nan da ke shugabancin reshen alka'ida a yankin maghreb jamal okasha da aka fi sani da sunan yahiya abdulhamam da amadu kumfa wani mai wa'azi irin na masu tsatsauran ra'ayin addini suka buƙaci al'ummar kulanin ƙasashen afirka ta yamma ta ci gaba da ayyukan jihadi a wannan yanki kiran da kungiyar makiyayan arewacin tilaberi a ta bakin shugabanta abubakar jallo ta yi watsi da shi kamar mu tsakanin mu da iyaka da maliyo ya kai shekara talatin da muke fama da tashin hankali kwace-kwacen dukiya kashe-kashe tsakani a al'ummomi don ko wannan mun san da shi mali haka ne ake burkina haka ne ake nigeria wannan ba a kazancin kun gani don matsaloli suna nan irin mutane ga 'yan ta'adda dama mutane ne wanda in sun zo cikin al'umma sai su diba inda akwai matsala sai su shiga kurɗa sai su shiga in sun shiga kuma ba alheri za su kawo ba tashi hankali dai za su kara don ka yau mummun tamakon magana da suka yi babu bahilla ce wanda zai karba babun gansu duk mai hankali wanda yana tunani wanda yana da lissahi wannan maganganunsu wannan ba magana ne na alheri ba yan danga da iya da amadu kunfa da wannan balarabe wannan na imani da babu wanda zai bi su a wannan bidiyo amadu kumfa ya yi amfani da harshen fulatanci domin aika sako zuwa ga mutanen da ya kira 'yan uwansa abinda shugabannin makiyaya ke kallonsa tamkar wani salon yaudara sauraka abubakar yallo ke wannan kira ga gwamnatocin afirka ta yamma idan ba yi aniya ba ana ba mutanen ga dama su ci cikin al'ummomi su samu yara su samu mutane su bi su ya kamata kasashen ga su ma iko su yi hattara su diba wadda za a yi duk matsalolin da akwai a nemo sulhu a gyara matsalolin ta'addanci a yankin sahel wani abu ne da masana al'amuran tsaro irin su alkasim abdulrahman suka ce yana buƙatar gudanar da bincike mai zurfi kan tarihin al'ummomi da ƙasashe dole ne su ƙasashen turawa sai sun ba da dama ga ƙasashen ga masu ilimin ƙasashenmu. sun samu sun kai ga takardu na tarihi wanda suka sace daga yankunan mu suka kai su horon shi cikin ɗakunan su na bincike suka ɓoye sai sun ba da dama ma'ilimantan mu sun kai ga wannan takardun za a samu a fahimci wasu abubuwa a ga inda za a warware mu. A tsakiyar makon da muke ciki wasu 'yan bindiga suka sace wani bahulatani a karkarar Torodi ta yankin Tilaberi. Saboda haka bayyanar wannan bidiyo ke kara haska fitila akan dalilan sace wannan makiyayi a wani lokacin da hukumomin nishar ke ba da sanarwar ci gaba da samun nasarori a farmakin da suka kaddamar da nufin kakkaɓe 'yan ta'addan da ke buya a kan iyakokin ƙasar da ƙasashen mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar mun gode sule mummuni barma har yanzu dai Muna na a jamhuriyar Nijar inda za mu laika arewacin kasar ta Nijar inda za ku ji cewa waɗansu ƙasashe a ƙarƙashin tarayyar Turai za su tallafa waɗansu takwarorin su na Afirka domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashen. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. waɗansu ƙasashe ne na tarayyar turai da sun ka haɗa da jamus da ƙasar holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar afirka jamhuriyar Nijar na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwarar bakin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai sai sun yunkura zuwa ƙasashen turai wakiliyar ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada da haka a lokacin da ta kai ziyara arewacin kasar jamhuriyar Nijar. Mun gane muhimmancin kulla shikadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara musamman jamhuriyar Nijar wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afirka dama shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu yayi yi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron kasashe masu amfani a bai ɗaya da harshen faransanci a ƙasar armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin tuni dai ana iya cewa ƙasar jamhuriyar nishar ta daɗe da yin tanadin wata runduna mai suna Compagnie mobile de control de frontier cmcf wannan ko domin domin kulawa da iyakokin kasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka haɗa gwiwa da kasashen tarayyar turai din zata ta tanadi miliyan goma na euro tarantarin din 'yan sanda 220 a iyakokin birnin kwanni da maradi inda bakin haure ke kwararowa sai dai har yanzu magabata a jihar agadas da ke arewacin kasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin kasar ta Nijar suka ɗauka domin takawa masu sana'ar safar ɗan adam da ma baƙin haure waɗanda ke neman zuwa turai burki. Harisa Falto shine magajin garin Agades. Tallafin ma da suka ce suna kawowa ba mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta ƙasar mu ko ta kwaminkin mu ta sake bayan shekara biyu ba. Ta gara ma mu komo mu kanin mu mu an sai yana ta ma mu albarka mu samu wata hanya wadda za ta bude mana hanyoyi gina ƙasar mu gina gari kokarin mu mu ci alherin abun da yan afirka tsakanin suke haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa mun gode haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar das da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare, to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar ku da wakiliyar mutajjar Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmumin Aliyu Bununu. to amma za mu koma baya mu ɗora daga inda yake bayani kan mazaunan farko wato Jamas. Musamman akwai 'yansu mutane da ake kiran su Jamas. Suna nan yamma da ainihin tsohuwar badan da su. To su jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai kankalawa. To su jamas mutane ne masu son jama'a sun zauna da eh, waɗannan da suka zo kuma su ɗin nan mutanen gwak ne jarawan gwak ne daga bununu san jarawan akwai mu a nan bauchi state akwai banda ƙananan ƙananan akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da duguri da akal akal din nan nan kenan dambadawa to shi shi kurma waɗannan da suka to daga tunture dai duk gwak ne suna jarawan gwak ne su jama nan sun karfi su zuwan jarawan nan don sun zauna kusa kusa da su su ba su hausa sosai ba ba su kuma sauka ƙasa ba amma daga baya lokacin duk kurma sai suka rika sauka to kafin duk kurma ya ya rasu a 1927 uh, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa uh, musta betzel missionary ne to betzel din nan sai ya zamana ya zo spreading christianity ne to yana ta haka yana ta haka dai yana samun magoya baya dab da zuwa har uh, ya zo 1927 1927 kin gane yawwa to da ya zo wannan lokacin ya tarar dukkan kuma na da rai ba su daɗe da shi ba sai usman malaika ya ya karbi mulki bayan rasuwar tukurma to zuwan usman malaika kuma da masu tun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradun da Usman Dan Hodiya ya zo da su kenan. To zuwan sa din sai kojin wa musabbazar matsaloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da ya yarda da su ko ya yaƙe suka shiga suna fita. Saboda waɗansu abubuwa da kin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abun masu gari sun zo da irin nasu. Idan dole ka sami matsala. To wannan ne ya sa sai musabbabin ma sai da abin kuma zai yiwu ba ya koma kasarsa to usman malauka duk wani ci gaban da za a faɗa dai za a fara ta'allaka ci gaban daga usman malauka shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to a 1977 da ya rasu sai ɗansa bilyamin usman sai ya karɓi mulki to bilyamin usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa ya shiga duniya ya kasance sun tura yana ya ɗan shige su an ɗauka ɗan da ya hau mulki a 1967 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Osman wanda shi ne sarkin da suna yanzu. da a baya ana tunanin cewa su mutanen da nan sun taso daga wato wajen maiduguri ne ina gaskiya haka to zo da cikin wani abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Guinness and the Bantu in Africa a cikin na na na inda gara suka kawo da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaka ta yare ko da wasu kalmomi za su kwata dai za a samu wa'ansu da za su zama daidai mu mun kwatanta kalmomin gyaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙan yare to hakan shi ya sa muka daɗa bincike da tura mu gaba har zuwa inda na bincike na rubuta wannan littafin gilas and the country in Africa din da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai gaba ina preempting gudunar eh, na littafi na ne. Menene harkokin kasuwancin su manoma ne ko dai? Mutanen da yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne. Don noman yanzu a da ita aka fi kamawa da karfi kasuwanci sannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu mai noma dole a sami mai zuwa ya siya ta haka ne aka samu wasu yan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda dattin ma suka shiga kasuwanci amma jirgin mafiya yawa manoma ne mafiya yawa. akan ce kasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taba cinta da yaƙi ba a ganin ka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka. to akwai sabuwa da suka faru wanda shi da sarkin bauchi ibrahim shi ya nemi sai ya ci daddadi to har ma aka ce an kafa irin su kwalci su zumbul da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna an kafa su ne saboda strategy ah, wata dabara ta yaki. aka ce an kafa su ne saboda lokacin da in ibrahim ya zo zai fasa su wuta inda za su iya nema su tallake za a iya dace su ba su ta ƙauro ba su ci da su inda yaƙi ba har suka zo da irin yadda da mai ake kira superstition wani abu ne kamar camfi sai su suka zo suka camfa cewa ai akwai wani dutse da ake kira zakiri sanadin sa masa zakiri kenan aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye yana da yanin zarri guda ɗaya ba da faɗi daga sama aka ce muddin su su ibrahima ba su jirkitar da wannan tsawon dutsen ba da ga ba su tafi yaƙi ba shi kuma da suka ji haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana tattaura igiya ana aka je dai aka ɗora akan jakiri suka ja suka ja jakiri bai faɗi ba to a ta aka cewa ai inda jakiri ya fadi da antidote da yake to muka da ya cewa eh wannan dukan shi ne badan su waɗanda suka zo yaƙi su suka ga kamar haka ne suka yi wannan aikin amma mu ba za mu ce haka ba sai saboda yanayin da sun da waɗanda da suke yin mumin da hau da sauran duk dogon da yake wannan kabilun da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci da da daga da haka idan suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma wa'annan za su hau su rika turo musu duwatsu to da wannan da haka dai aka kasa cin da yaki To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yadda ake samu a wasu wurare ba duk da yake ana zama tsakanin ah, musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini me ya janyo haka? To abin na iya cewa tun daga tun san abin da yake faruwa so yanzu irin zamanin mu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka sai eh, matsalolin da ke gaban su in ba da haka ba ai mutanen sarakunan da sun fi mun sai eh, muna ganin inda sarakuna ne ma suke mulki watakila a sanyi adalci saboda kasancewarsu za su iya tilasta wani abu saboda za su iya tilastawa in kace kai wani ne sai sun nuna maka kai ba kai bane kuma sukan bi gaskiya har dai da akwai wasu abubuwa da suka san da su taka wani abin ba za a ce tana taka yarta ne ba wai don taki ta bane to sukan yi wasu abubuwan wanda za a iya cewa sun ɗan karkashe don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunan mu wani ofis a constitution da zai nuna cewa eh, ga ayyukansu su za su yi kaza su za su yi kaza musamman dangane an ce iyayen iyayen ƙasa to amma ba a ba su daman su nuna su iyaye ba ne, duk irin abubuwan da in ka zo koyarwa da zaka wuce sai ka buga takalmi gani amma da zamani ya zo eh, constitutional rights mai nan shi kenan sai suka kau to da sarakuna suna kula da ah, talakawa su fi kunta wace hanya amma yanzu kowa eh, zaman marina ake wasu sarakunan ma ba a ba su wani abin nan da za a ce eh suna da wani amfani yanzu ah, da suke lura da wani abu wancan da eh, sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da kafa yau an za cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution amma yau idan ka zargi sarkin garinmu wallahi ba za mu wani lafiya da kai ba amma ka zargi gwamnan mu zai manta da kai to me ka haka saboda sun an yi adalci sun kafa adalci sun nuna mutane karɓan juna zaman lafiya mai gwamnati shi yasa cikin da tun daga lokacin kurma ya zo mai kai kawo har yau ake zaune lafiya ko da shi ba ka tashi a wani da kake zuwa a kan ba nuna cewa yanzu a gidan da duka ba, su ne duk da arashi ba wani abu bane ta rike nasa ne na rike nawa amma ka sa ta na sa danna makarni na mu je mu zo a ka ci miyan kuka ne ya ko in ci sukura wannan ba baka kushe abin da ni nake yi ba to ba wani abin da za a zauna lafiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyar mu ta Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To masu sauraron mu wannan maimaici ne kuyi muna aikin gafara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a yana cewa karfe goma da wato karfe 4 a Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko ya fito daga Yakuzi matar Ahmadu Abasha Mashina Yobe ta ce salamu alaikum fiye Hausa. A gaskiya harin kwantam bauna da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai akan wasu matafiya a hanyar da ta tashi daga Gomborum Gala zuwa Maiduguri cikin jihar Borno abin Allah wadda ne da takaici. Muna da'ar Allah ya ji kan matafiyan da aka hallaka a wannan hari daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama na ƙarshen tashe-tashe hankula na 'yan Boko Haram a jihar Borno da arewa arewacin najeriya amin suma amin madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku to a To a takaice shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna yau dinin asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar turai garin isar shugaba Donald Trump birnin Paris inda isarsa ke da wuya ya ciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin. adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a magadushi babban birnin ƙasar somaliya yanzu haka ya kai hamsin da biyu a halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban amurka donald trump yana can kasar faransa wannan bai hana shi cikakkar jami'an jihar california saboda wuta da ke cin dajin jihar ba da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a karfe a shirinmu karfe tara da rabi dauke da shirye-shirye da rahotanni da yarda Allah yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayin gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injiniyan namu Voltaic wato zanga-zanga ni ne naku Abdulaziz Ajli Toro ke cewa muni lafiya. 24 h sur 24, VOA